Duka wani mutum da ya laɓe bisa ƙabilanci launin fata ko addini ya nuna wani yanki na ƙasar Nijar mallakinsu ne to ya aikata babban laifi ko laifi ga kundin tsarin mulki da kuma zaman lafiyar ƙasa. An tanadi hukuncin doka a kansa kamar yadda Juju Goje Maimuna Gazibo ta bayyana. Za mu taɓo shahin kundin doka kan laifuka da suka shahi bambancin kabila da na addini kamar yadda aka tsara su cikin jerin laifukan da suka bi jirema kundin tsarin mulki da na zaman lahiya. Ya ake fahimtar mutum ya nuna bambancin kabila ko jiha ko addini. Idan ɗan ƙasa ko ɗan siyasa ko ɗan ƙungiyar farar fula ko shugaban addini ya kawo wani tsari na nuna bambancin kabila ko na son kai ya nemi fifita kabilar shi kan wata. Misali ana cikin ɗaukan ma'aikata kuna jihar Talabere mafi yawan ma'aikatan sun yawa a Talabere wannan bai kamata ba kun taka doka. Ko kuma ana raskunar ma'aikata a dosu don kuna ɗan jihar sai ku fifita 'yan dosin. kun taka doka kun nuna bambancin kabila. Idan kuka rinka koɗa kanku don dai ku nuna cewar kabilar taku ta haita wasu wannan duka laifuffuka ne na kabilanci wanda abin ya shafa na iya kai kara masu yin zanga-zanga da ta saba ma yancin tunani ko kuma ra'ayin addini sai a tsara zanga-zanga don kawo ma wata kabila goyon baya don a ci ma wata kabila mutunci kamar a tilaberi sai a waye gari fulani su yi zanga-zanga don su saba ma sauran kabilun sannan kuma mutane su mara musu baya wannan bai kamata ba tunda a cikin jiha kabilu suna da yawa ba a fifita wata kan wata ana iya yin muhawarori na nuna al'adu amma a kiyaye bangaranci waɗanne hukunce-hukunce ne aka yi tanadi Idan irin wannan al'amuran na nuna kabilanci ko bangaranci kan addini da makamantansu suka tabbata kuma suke neman gurɓata zaman lafiya cikin ƙasa. Babu makawa wanda ya yi wannan laifin zai fuskanci hukunci mai tsanani. Musamman ma waɗanda ke farta cewar mu ne musulmi a wannan yankin muke da ikon zama a gurin. Ko kuma su ce wannan gurin namu ne tunda mu ne san wayawa saboda yankin mu ne. Babu wanda isa ya zauna a nan. To duk wanda ya yi amfani da kabila ko iri ko addini don nuna bukatar wani fili a ƙasar Nijar zai fuskanci zaman kurkuku na shekaru biyar tare da hani ga zama a cikin faɗin ƙasar Nijar.